This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan kara kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau Grace Alheri abda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau 23 ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace litinin a daidai wannan lokaci Aliyu Mustapha Sokoto yakan shigo da labarin wasanni. Amma kafin mu kai ga haka za ku ji shirin da gwamnatin jihar Borno ke yi na mai da al'ummar Goza da ke gudun hijira a jihar Adamawa. Muna kuma da rahoto wani hadari da aka yi a sakamakon rashin birki a wata babbar mota kan hanyar Mubi. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a Belgium sun ce ɗaya daga cikin mutanen da aka kama a samaman farautar 'yan ta'adda da aka kai jiya Lahadi a Brussels ana tuhumarsa kan harin da aka kai birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba. Ba a bayyana wanda ake tuhumar ba, jami'ai sun ce an saki saura mutane 15 da aka zarga, yayin da 'yan sanda ke ci gaba da farautar Salih Abdulsalam. salam wanda ake neman ruwa a jallo game da kashe-kashen da aka yi a birnin na paris ana kyautata zaton abdulsalam ya ƙetara zuwa belgium ranar 14 ga watan nuwamba 'yan sa'o'i bayan da 'yan isis suka kashe mutane 130 suka kuma raunata wasu da dama a wasu shiryayyun hare-hare a birnin paris an hallaka wanda ake zargi da jagorantar hare-haren abdulhamid abu out ranar laraba a wani samaman da 'yan sanda suka kai a arewacin bayan garin birnin paris zuwa yau litini tasoshin jiragen kasa da makarantun birnin brussels sun ci gaba da kasancewa a rufe yayin da mazauna birnin ke fuskantar rana ta uku cikin tsaurin matakai da kuma wani makon harkokin tsaro a mamaye kafafen yada labarai a brussels sun ce 'yan sanda sun damke wasu mutane hudu da daren ranar asabar ɗaya daga cikinsu ana ma tsammanin ya yi guru da bama-baman unar bakin wake sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce akwai haɗin kai wajen shirin yin fito na fito da ƙungiyar isis kuma yana mai abin da ya kira cikakken ƙwarin gwiwa cewa za a yi galaba a kan mayakan da yake magana a shirin gidan talabijin na nbc mai suna today show yayin ziyarar da ya kai wato haɗaɗɗiyar daular larabawa Kerry ya ce an gindaya tsari kuma Amurka wacce ke jagoranta haɗakar sojojin da ke yaƙi da ISIS za ta ƙara ƙaimi a matakan da take ɗauka na soji da yaƙi da ta'addanci da na diflomasiya. Ya kuma ce 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a Paris da Lebanon da Masar sun samu ƙwarin gwiwa ne daga abin da ƙungiyar ke yi a Iraki da Siriya. kuma yana ganin hare-haren da sojojin gamayya ke kaiwa a waɗannan ƙasashen za su ƙaru cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Kerry ya ce shugaban Amurka Barack Obama na bukatar muhimman jami'an gwamnatinsa su bullo da sabbin shawarwari kan yadda za a yi galaba a kan ISIS. Amurka ta kakaba ma wasu 'yan ƙasar Burundi hudu takunkumi waɗanda ta ce sun taka rawa a tashin hankalin da ke faruwa a wannan ƙasar ta yammacin Afirka. shugaba barack obama ya ɗau mataki kan mutane hudun ne yau litini bisa ga ikon zartaswar da doka ta bashi mutane mutane sun hada da ministan tsaron lafiyar jama'a Alion boyoni da mataimakin daraktan 'yan sanda na ƙasa godfroy bizamana da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa godfroy Jerome da tsohon ministan tsaro cyril indayarkuye amurka na zargin buyoni da bizamina da ingiza mutane su musguna ma masu adawa da shugaba pierre nkurunziza amurka ta ce yombori da inyarikokiye sun taka rawa wajen haddasa tashin hankali a burundi ta yi wato eh, ta yunkurin hambare shugaban ƙasa a watan mayu shugaba obama ya ba da umarnin kame duk wata kadarar da mutanen suka mallaka a nan amurka tare da hana su shiga amurkar kungiyar tarayyar turai da kungiyar tarayyar afirka su ma sun kakaba ma 'yan burundin hudu takunkumi a halin da ake ciki kuma jami'an gwamnatin burundi sun dakatar da ayyukan kungiyoyin sa kai goma da ake zargi da taka rawa a juyin mulkin wanda bai yi nasara ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin najeriya sun sabunta aniyar su ta murkushe boko haram zuwa karshen wannan shekara a daidai lokacin da kungiyar ta'addancin da ta sake kai wani mummunan hari jiya lahada a arewa maso gabashin ƙasar inda ta hallaka mutane kimanin takwas rahotanni na nuni da cewa wata 'yar kunar bakin wake watakila 'yar shekaru 20 da haihuwa ta tayar da bambamai cikin 'yan gudun hijira waɗanda akasari mata ne da yara yayin da take isowa birnin maiduguri labaran duniya kenan kuka saurara Wata tawagar gwamnatin jihar Borno ta ziyarci al'ummar jihar da ke gudun hijira a jihar Adamawa sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani. tawagar gwamnatin jihar borno ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke fufore malkohi da kuma na damare domin ganin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki wanda ko akasarin su 'yan jihar borno ne tawagar da ta kunshi sarakuna da kuma 'yan majalisar dokokin jihar da yake jawabi sabon mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman durkwa wanda shi ya jagoranci tawagar ya ma na matakan da gwamnatin jihar borno ne ke dauka a yanzu Lilin da ya kawo mu kace ka so kan goza muka ce ba za ka bayin za ka koma goza da talakawanka shi yasa mai girma gwamna yake to mu zo mu ji ra'ayin mutanen goza suna su bi sarkin su ne su tafi goza za mu kai wannan kukan ma mai girma gwamna kamar da ya ake mu cewa an sun amince za su koma goza jama'a in Allah ya da nan da sati biyu da an ce mun zo da motoci muka ce ba za a iya zo da motoci ba sai mun zo mun zo na da yan uwan mu jira yin su tukuna kafin a zo da motoci kuma kamar yadda mai girma mai martaba ya fada dole ne a samu matsuguni bayan za ka je a zubar da mutane kamar lokacin da ku zo da fari kamar yadda kuka dauke aka dauke ka dole ne a je samu mutane tukuna a cikin sati biyu din kafin nan mu zo mu yabe ku tun farko dai a jawabin sa mai martaba sarkin goza alhaji muhammad idris simta ya bayyana wa 'yan gudun hijiran ne irin nasarorin da ake samu a yankunan su a yanzu kana kuma yaba gwamnatin jihar adama game da kokarin da take na tallafawa 'yan gudun hijiran kuna so mu koma gida to alhamdulillahi in allah ya yarda kamar yadda na zo nan ta nan ma za mu tafi ba za mu zagata mai maiduguri idan mutum gidan shi yana nan zai je gidan shi idan kuma an kona gidan shi to ina tabbatar muku kuna gozadin a camp kamar yadda kuke zama a nan haka mai shi za a tallafa mishi gwamnati zai tallafa mishi ya je gyara gidan shi ya ɗauki iyalinsa ya koma gida kayan abinci za ku tashi ku tafi goza kamar yadda ake baku kayan abinci a nan haka kuma in an je goza din za a ci gaba da baku kayan abinci ina tabbatar muku shekara mai zuwa in Allah ya yarda za mu je mu yi noma a goza to sai dai kuma waɗannan 'yan gudun hijiran sun ma bayyana wa tawagar ne irin bukatunsu a yanzu bukatan mu duk mu je mu ga gidanmu ne ba inda ya fi gida ubangijin Allah ya sa wannan magana da ka gaskiya ne ko da gindin ganye ne babban jami'in hukumar ba da agajin gawa ta najeriya nema da ke kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihar adama alhaji sa'adu bello wanda shi ya tarbi tawagar ya bayyana irin kokarin da suke yi na ganin cewa yan gudun hijiran ba su ta gayyara ba kamar yadda ka ji mataimakin gwamna ya ce ba ma maiduguri kawai za a kai su ba duk inda an samu zaman lafiya ko goza ko wasu karana hukumomi wadda security sun ba tabbacin cewa mutane za su iya koma wurin kai tsaye za a kai su wurin kuma da zaran sun tafi wurin dole za a tada makarantu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to da rashin kyan hanyoyi wata matsala da ake fuskanta da ke haddasa haɗarori a najeriya ita ce rashin kyan ababen hawa da ke ci gaba da zama babban ƙalubala wakilin su adamu ya ci karo da irin waɗannan haɗura da wata jaririya ta tsallake rijiya da baya The truck fell on two vehicles. Only the doctor can tell exactly this one is dead or this one is still alive. By God's grace, we were able to rescue the small baby alive and they have rushed them to the specialist hospital. Trailer damfare da shanu ta kwanta a kan motoci biyu kirar Fijo 406 da kuma Starlet dauke da mutane uku. Sai dai Allah ya yi wa direban ta gidan dogo. Muna tsammanin mutane biyu sun rasu. Ko da yake kasan likita ne kadai zai tabbatar da haka. Akwai kuma karamar yarinya 'yar ƙasa da shekara ɗaya wadda aka ceto tana motsi. Bayanin CRC Apollos Coral Mobile na hukumar kiyaye haɗura na gwamnatin tarayya shiyar karamar hukumar Gire da ke jihar Adamawa. Hadarin tirelar ɗaukar shanu da ke kan hanyar ta zuwa Yola daga garin Mubi wadda aka danganta da tsinkewar birki ya auku ne a ƙauyar Binikilam na hayin gada kusa da wurin binciken abubuwan hawa na sojoji da ke gab da gadar kogin Binuwe. Wannan malamin daga nau ne amma ya nemi in sunansa ya yi mini ƙarin bayani. Lokacin da ta ko kuma direban ya nuna ba birki a mota wayanda suke yan waju suna daga hannu suna cewa mutane su gudu su gudu shi ma direban yana yi to yana fidda hannu cewa a gudu a gudu abu ya zo ya gagara to mun ga abun da ya faru kuma ba za mu iya mu yi wani abu a ciki ba domin saboda mutane suka kaci mota an danne su to wayanda kuma aka buga an su kuma mota wayanda suka direban nan ya ta to asara dai dai a takaice dai wanda muka san dai ya mutu tabbatacce dai mutum biyu ne akwai mace akwai namiji akwai jinjiri kuma amma shi jinjirin da yana ihu a mota ma yana to amma da aka daga mota da ikon Allah aka ciro shi kuma yaron sai ya moci malam Usman mai sayar da man fetur a kasuwar bayan fage wanda ya sha da kyar ya yi mini bayanin yadda ya tsira da rassa. Kawai dai ba abun da muka tashi gani sai muka kalla motan tana zuwa kwance haka to shine da muka tashi kamun mu tashi mu zo nan ma motan ya riga da ya iso daga wannan lokacin ne kawai ya zo ya samu motoci guda biyu a nan wannan bakar da jannan kawai sai ya ɗebe su shikenan sai ta kwanta a nan mutane kuma guda bakwai sun kakkarye an kai su asibiti. sai dai sai da ya ɗauki tsawon sa'a ɗaya da rabi kamin jami'an hukumar kiyaye haɗura na tarayya tare da taimakon mazauna binikilan suka sami nasarar ɗaga tirelar da ta kwanta kan motocin biyu kana aka sami damar ceto waɗanda ke cikin su alkalmar da hukumomin asibitin ƙwararru na yola fadar jihar adama suka bai wa muryar amurka sun tabbatar da mutuwar mutum guda da wata mata da jaririnta sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa bayan da suka kasa cin kamaru yan jamhuriyar Nijar sun ce sun san dalilin ja bayan kasa ta su ga haraka kwallo. A duba wajen ta'aktawa wajen Arlit Agades ga sunan da sauransu. Akwai yan kwallo fiya da zato wa'anda ya kamata a ce an ɗoko su amma sai a ce ana son rai ka iya ba ɗoko ka sai a ɗoko dan mai kuɗi ko dan wani abu a je a sa. ya su yan kamaru suke ji kan galabar da suka samu akan Nijar? Mu kamaru mun da ke yan Nijar abin murna ne dole mu so kasan mu kamar da su ma suke son kasan su. daga nahiyar turai kuma real madrid da manchester city sun ji jiki a hannun barcelona da liverpool wannan ne karo na farko da real madrid ta sha kashi a cikin gidanta a cikin wasanni 23 na league jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shirin na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu kama shi to masoya kwallon kafa a jamhuriyar Nijar waɗanda kuma suke son Nijar ɗin su dinga samun nasara a harkokin kwallon kafa na duniya a yau ba sa cikin jin daɗi saboda sun kasa su samu dama na sirama cin mutuncin da kamar ta yi musu a wasansu na farko a yamai a kwanan baya a wasan da suka yi na biyu a ƙarshen makon nan abinda 'yan Nijar ɗin suka so su samu na sirama wannan cin ɗin da aka yi musu a farko a can ƙasarsu ba su samu ba. saboda haka wasu 'yan nijar sun ce su sun san dalilin da yasa ba sa samun nasara irin wannan kwallo daman dai wannan kwallo ce da suka yi da kamaru a kokarin da kowacensu take yi na su je gasar cin kofin duniya a rasha in allah ya mu shekarar 2018 jamhuriyar ta nijar dai ba ta kai labari ba kuma duk da hurjin musanda ta yi wa le lion na ƙasar kamaru a yawunde shekarta ba ta cimma ruwa ba kamarun dai ta taka wajen guriyar nijar ɗin burki a wannan yunkurin bayan sun yi kare jini biri jini ba wanda ya ci kwallo a ragar abokin wasa wannan ko ya biyo bayan ci ukun da kamaru ta yi wa jamhuriyar nijar a niame a kwanaki hudu da suka gabaci wannan wasa a stade general sai kun ce na babban birnin mai abin da ya sa waɗansu ma'abuta wasan tamola a janguriyar ta nijar cewa fa ya kamata a sama 'yan wasar ƙasar hannu yayin da wasu ke cewa a ɗebe son rai a wajen ɗaukowar 'yan wasan da za su buga makungiyar kwallon kafar ta janguriyar nijar mina national wasa sunana ahmadi najab lalle mutanen nan sun yi ƙoƙari da hike akwai matsala guda da a tattare da harkan nijar kenan wadda ta shahi kwallo saboda mi juyar matasa waɗanda an kasan sun iya ila dole in ana son su zan abin kwarai sai an ba su hanya ta dama hitar da su turai wajen kwallo in suka fita turai a lokacin da za su kwarkewa to in kuka kire su gida suka zo za su na za ku wata kwallo da su to za ku gane lalle kun kiran yi kwararri amma wallahi duk wanda na cikin gari yayi bai kai ga wanda hita turai suna nan cikin ƙasa ba su zama ɗaya da yanzu kaga na kamaru yan bancin su turai suke babu wanda a gida ba loko cikin su bale a ce ga inda aka samu kuskuren shi ko turai sai ka iske kwalbi kai cikin su akwai kin da ma sai da yabba marcelo ruwa yabba ramus ruwa ya sabi to ramus ko duniya eh, cikin miyar defense ana faɗi ne kaga kenan mu ganin muka dai sun yi kokari amma dai Nijar ke kamata samu su hannu sunana Mala Ibrahim wanda mu karawan mu zuwa harka balo ta Nijar sai dai mu ce alhamdulillah amma abu ne wanda ya kamata a ce mun gani Africa in dai harka balo to gaskiya an bar mu baya me president manya daga sunan da irin yanda ya kamata a ce sun sa hannu bisa ga harka balo ta Nijar to shine ba a samu sannan Nijeriya mu gaskiya muna da son rai ga harkar balo ne son rai an san ga yara wa'anda sun iya ne bisa ga harkar balo wanda ya kamata a kawo su ekip national to ba a nan ga kawowa sai dai a ja wani dan babba wani dan mai kuɗi ga sunan dai kama da haka nan me yaro akwai ɗiyan talakawa anda sun iya ba sai a ce ala dole a yamma ba yamai da labari da sauran a a dawo nan gabas a je a duba mana a duba wajen ta'aktawa wajen arlit agades ga sunan da sauransu akwai yan kwallo fiya da zato wanda ya kamata a ce an ɗauko su sun zo an yi selection an haɗa duk yan ƙasa ne mana duka sai nigeria amma sai a ce ana son rai ka iya ba ɗauko ka sai a ɗauko dan mai kuɗi ko dan wani abu a je a sa wannan bai mai da ƙasa ba ne janguriyar ta nijar da a fannin kwallon ƙafa za ta mai da hankali ne a yanzu haka a neman cancantar shiga kofin nahiyar afirka ta shekara 2017 haka ta taka rawar gani a wasannin 'yan ƙwallon ƙafa masu buga a nahiyar afirka wanda zai wakana nan da 'yan makonni kalilan masu zuwa a ƙasar haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. to a gaishe ka haruna to a can kamaru ko ba faɗa ba abin da suke ji ya sha bamban da abin da 'yan nijar suke ji su kan daɗi suke ji kuma daɗi nasu ya ƙaru domin ba wai nasarar da suka samu a kan nijar ce kawai nasarar da suke murna a kanta ba mu kamaru mun da ke 'yan niger kuma wasa ne abin murna ne dole mu so ƙasanmu kamar da su ma su son ƙasansu amma su ma sun yi ƙoƙari ƙasa ne wanda suna da rikici da yawa amma suna nema suna nema akwai wani ma'azin sunan su abu ɗaya ne su haɗa kansu su karfafa bol su sa kuɗi a sha'anin bol su taimaka ma yara gobe su masu su ji daɗi eh, to ya na magana ums da ta ɗauki kofi a gaban fantar da eh, mangante a magana ums ga wannan ai yan farin ciki ni dan kursan bane dole ne kuma a cin agwa zo gida kai munna eh ina farin ciki da gaske don yau shekara arba'in da departement de mungu ba su dauki kofi ba tun ayagra da consamba da suka dauka swankens don mungu ne gaba daya ta ci kofin nan saboda haka ni kuma ban ga ka haife ni wato ni ma dan mungu ne ina mugun farin ciki don kofin nan namu ne ban samu lokaci ba ni ma da na tafi yawo ne saboda haka je mun yi bacci mai kyau bayan shekara arba'in mungu ta ci kofin kamaru a to ya wannan kungiyar kwallon kafa ta UMS a ba taba zuwa ta buga wannan karshen kwallon kafa da aka yi ba eh ba ta taba zuwa ba amma ƙungiya ne wato mai nunawa za ta ci gaba ko a siyasa za ta ci gaba don suna da firizidan mai karfi mai kuzari saboda haka alaman mai karfi aka ce na daga mai kiba juman da za ta yi kyau tun daga laraba ake shina to to bari mu cilla zuwa nahiyar turai inda kamar yadda za mu ji manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa irin su real madrid da manchester city da arsenal suka ji ba kaɗan ba. A karawa mai zafin gaske ta gasar La Liga da ake yi wa lakabi da Classic ko El Clasico, Barcelona ta lallasa Real Madrid da zunzurutun ci hudu da nema. Tun a minti na goma sha ɗaya da soma wasar ne dai Barcelona wacce ita ce ta ziyarci gidan Real Madrid ta zama a gaba sa'ad da ta jefa kwallon farko ta hanyar dan wasanta Luis Suarez kafin a minti na 39 kuma Neymar ya jefa wa Barcelona kwallo ta biyu. duk kokarin da real madrid ta yi bayan dawowa hutun rabin lokaci domin farke kwallayen biyu ya ci tura a maimakon haka ma barcelona ta kara zura kwallo ta uku ta hanyar andre iniesta yayin da suarez ya kuma jefa kwallo ta biyu wacce ita ce cikon ta hudu da basa din ta zura Luis Suarez makes it three Clasico goals in three Clasico appearances. Score of the first, score of the fourth. Wannan ne karo na farko da Real Madrid ta sha kashi a cikin gidanta a cikin wasanni 23 na League. To amma kuma shine kashi mafi muni da sabon kocin club din Rafael Benitez ya sha a wasan El Clasico na farko. wanda ya kama da na Jose Mourinho wanda shi ma ya sha kashi a irin wannan wasan na farko sa'ad da ya je Madrid din. wannan nasarar ko ta kara baiwa barcelona tazarar maki tsakaninta da madrid inda barcelona ke saman teburin gasar ta la liga da maki 30 yayin da ita ko real madrid wannan kashin ya sa ta koma ta uku a tebur da maki 24 hakan ya baiwa atletico damar darewa a matakin ta biyu da maki 26 bayan da ita ko ta biye real betis har gida ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi a gasar premier ta ingila kuma jagoran teburin gasar manchester city ta ji jiki a wannan makon sa'ad da liverpool ta bi ta har gida ta lallasa ta da ci hudu da daya hakan ya sa city din sauka daga saman teburin da ta kwashe tsawon makonni a kai inda ta koma ta uku a yanzu da maki 26 daidai da arsenal ta hudu wacce ita ma ta sha kashi a gidan west brom da ci biyu da daya leicester ta sake ɗarewa saman teburin gasar ta premier da maki 28 bayan da ita kam ta bi newcastle har gida ta doke ta da ci uku da nema yayin da manchester united ta kwaci kanta da kyar ta kuma sami doke watford da ci biyu da ɗaya ita ce kuma ta biyu a yanzu da maki 27 a kasar italiya ma an sami sabon shugabanci a teburin gasar serie a inda a yanzu inter milan ce a sama da maki 30 bayan da a ƙarshen makon nan ta lallasa francinon da ci hudu da nema hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da sarakunan teburin biyu wato fiorentina da kuma roma suka yi a wasanninsu daban-daban abinda ya zabtare musu maki fiorentina dai ta yi kunnen doki ne da empoli da ci biyu da biyu kuma a yanzu ita ce ta uku da maki 28 yayin da roma da ta yi kunnen doki da bologna su ma da ci biyu da biyu ta koma ta hudu da maki 27 napoli wacce ita kam ta yi galaba akan verona da ci biyu da nema ta sami haye su biyun inda ta dare a zaman ta biyu da maki 28 to sai dai a kasar jamus kam har yanzu bayan munich ce ke ci gaba da fafutukar kare kambinta wato na kofin gasar bundesliga inda take ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 37 bayan da a ƙarshen makon nan ta doke shak ofo da ci uku da ɗaya dortmund ko ta ci gaba da rufa mata baya a zaman ta biyu da maki 29 duk da yake ita kam kashi ta sha a wannan makon a gidan hamburg da ci uku da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to sanar da ake murtala to akwai wani labari da ba mai daɗin ji bane a kunnen shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato seb da kuma mataimakin shi michel platini bayan da kwamitin da aka kafa na ladabtarwa ya je ya binciki zargin da ake musu nan da ana yi mika wato rahotonsa shi wannan kwamiti dai musamman kwamiti ne wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa take da shi wanda yake duba wato rawar da jagabannin ita wannan hukumar suke takawa da bileta da platini duk sun musanta cewa sun yi wani abin da ba daidai ba amma dai tun cikin watan oktoba dama aka dakatar da su shi dai sabileta dan shekaru ba ɗaya ana zargin sa ne da cewa ya rattaba hannu akan wata kwanta ragi inda ya biya platini wasu kuɗaɗe wanda wasu suka ce wannan kudin ba wai don platini ya aiki bane kudi ne na biyayya da yake yi wa shi bileta to amma shi platini din wanda ko bayan zaman shi mataimakin shugaban hukumar ta fifa shine kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta turai ya ce wannan kudin da aka biya shi kudin halal ne kuɗin fa wajen ba karamin kudi bane wajen euro miliyan biyu ne aka biya shi shine platini ya ce wannan kuɗin halaccinsa ce domin kudi ne na aikin wacce shekaru tara da yi a karkashin shi Bileta ɗin. Shi Platini wannan al'amari ya kama su cika zomin da ya so ya tsaya takarar ya gaji kujerar shi Bileta ɗin. Kuma Platini da yana cikin 'yan takara guda shida da za su tsaya zaben zama shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Allah ya kai watan Fabrairu na shekara mai zuwa. To amma yanzu wannan abin da ya faru ya sa an cire sunansa kuma babu sunan shi sai an sanya da ta kaya a wannan binciken da ake gudanarwa. jama'a abin da ya sauƙaƙe na shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya samu ganta a madadin wakilanmu na yau haruna mamman daga birnin kwani da awal garba daga can ƙasa kamaru da kuma murtala faruk sanyi daga najeriya ali mustapha sakwata ne a washington Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga farkon farawar wannan sabon karnin, duniya ta fara fuskantar abin da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kira barazanar da iyakar ƙasa ba ta iya tsayar da ita, kuma barazanar da ba ta bambanta waɗanda take afkawa. A kowane lungu ko kusurwa ta duniya da kuma kowace ƙasa da ke da wakilci a nan ko babba ko ƙarama 'yan ta'adda masu tada kayar baya sun bar tabo na kisa ko ta'addanci da yaɗa mummunar aƙida ta ƙiyayya tare da fargaban cin mutuncin bil'adama an yi waɗannan kalamai ne a babban mataki na kare yaɗuwar tsatsauran ra'ayi ta hanyar ilmantarwa da majalisar ɗinkin duniya da cibiyar bunƙasa ilimi da kimiyya da al'adu wato unesco ta shirya tare da ayyukan majalisar ɗinkin duniya na dindindin a lokacin babban taronta na 38 a shalkwatar cibiyar ta unesco mataimakin sakatare blinken ya kara da cewa babban makamin da muke da zaɓi amfani da shi a wannan fama shine irin wanda babu wani ɗan ta'adda da ya mallake shi wanda babu wani wakilin kiyayya ko marasa haƙuri zai iya jurewa wato kuwa shine hasken ilimi a kalaman daraktan cibiyar ta unesco irene bokovo masu tsatsauran ra'ayi na bayar da hallaka da ƙiyayya don haka dole ne a mayar musu da martani a al'adance da kuma ilimance 'yan ta'adda na rurruta fargaba da rarrabuwa don haka ya kasance dole ne a mayar musu da martani da basirar amfani da tunani na gari tare da samar da abubuwan yi ga fararen hula da yiwuwar tattaunawa tsakanin al'umma unesco ta yi tanajin wani shiri domin ma'aikatun da ke bukata waɗanda ake kira global citizenship education shirin zai taimaka wajen samar da yanayin koyon karatu da inganta musayar ra'ayoyi fatan da ake shi ne a samar da sabon karnin jama'a masu hankali ta hanyar cusa musu ilimin girmama 'yancin ɗan adam da tabbatar da adalci da bambance-bambance da rashin daidaiton jinsi da ɗorewar muhalli domin gina wannan shirin amurka za ta ɗauki mataki na gaba wajen samar da hanyar ilmantarwa a zamanance ta kwamfuta domin magancewa da rushe dabarun masu tsatsauran ra'ayi ta wajen shirya zukatan matasa cike da hangen nesa da girmama 'yancin dan adam da tabbatar da adalci da bambance-bambance da rashin daidaiton jinsi da ɗorewar muhalli za a iya adawa da mugun ra'ayi da zarar ya nemi kunno kai da kuma magance yaɗuwarsa tun da farko a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka blinken ya zuba musu jari a nan gaba za mu tsirar da namu kuma wannan zaɓin yana da hatsarin aiwata ta babu a kansa idan babu ingantaccen ilimi waɗannan matasa suna cikin hatsarin yaudara ko kuma tilasta musu yin ayyuka da sa auren dole da amfani da su a matsayin sojojin haya ko kuma zama 'yan barandan masu tsatsauran ra'ayi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai. masu gabatar da kara a belgium sun ce ɗaya daga cikin mutanen da aka kama a samaman farautar 'yan ta'adda da aka kai jiya lahadi a brussels ana tuhumarsa kan harin da aka kai birnin paris ranar 13 ga watan nuwamba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce akwai haɗin kai wajen shirin yin fito na fito da ƙungiyar isis kuma yana mai da ƙwarin gwiwa kan hakan To a gaishe ka jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shiri da ba da umarni da ma injiniya mu da ke bisa inji alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.